الحمد لله على عظيم نعمه وجزيل إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله الناصر الحافظ لأوليائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرة خلقه وأنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا عباد الله بتقوى الله عز وجل وطاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر أيها المسلمون إن الحياة الإنسان هي عمره الذي يقضيه في هذه الحياة الفانية وإن هذا العمر ينقسم إلى مراحل يختلف بعضها عن بعض فمنهم ما يكون الإنسان فيها قوية ومنها ما يكون فيها ضعيفا ومنها ما يكون فيها بين هذا وذاك قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقد قسم بعض العلماء مراحل العمر الإنسان إلى خمس مراحل مرحلة السبا وذلك من الولادة إلى البلوغ ومرحلة الشباب من البلوغ إلى أربعين سنة ومرحلة الكهولة من الأربعين أو قبلها إلى تمام الخمسين سنة ومرحلة الشيخوخة من الخمسين إلى تمام السبعين ومرحلة الحرم من السبعين إلى آخر العمر وما من شك أن كل لحظة في عمر الإنسان تعتبر غالية نفيسة إذ أنها لا تعوض ولا ترجع وقال الشاعر تذكرت أياما مبينة من السبا هيهات هيهات إلي رجوعها لا تؤول ولا ترجع يقول الشاعر أيضا دقات القلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوال فارفع لنفسك قبل موتك فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر سالم ولكن لنعلم يا عباد الله أن أعظم المراحل العمر الإنسان هو مرحلة الشباب يقول إمام الواعظين الشيخ الفقيه ابن الجيزي رحمه الله وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله عز وجل وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم وبالصبر فيه عن الزلل يثني على الصابرين كما أثنى الله فيه على صابر يوسف في الدين لما خالف هواه فسار أمرا عظيما يضرب به الأمثال وكل ذلك كان بصبر ساعة ولو أن ولو أنه ذل فوافق هواه من كان سيقول عباد الله ولما كانت مرحلة الشباب في غاية الخطورة والأهمية جاء الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن صبر منهم وأطاع ووقف عند حدود الله تعالى وأناب ففي حديث الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سبعة الذين يذلهم الله تعالى يوم لا ذل إلا ذله قال وشاب نشع في عبادة الله وذلك لأن دائية المعصية وحب الشهوة عند الشباب أقوى منها عند غيرهم فكان الجزاء عظيما نذير الفتنة, نذير الفتنة العظيمة أيها المسلمون إن الشباب هم قدة المستقبل وعمل الأمة وهم ريحانتها وسبب قوتها فما من أمة من الأمم إلا وتعتمد في بناء دولتها وقيام نهضتها على سواعد الشباب فهذه جيوش العالم إنما تقوم بهم وهذه وظائفها وإرادتها تعتمد أساسا عليه وذلك لما للشباب من القوة ما ليس لغيرهم ولما لهم من الأمل والطموح ما لا يوجد عند غيرهم فالشباب طاقة فزة ومخزون حائل سريع التفاعل وشديد التعثر وقوي الانفجار فإن أحسن استخدام هذه الطاقة كان خير والنجاح وإلا كان شر والدمار إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة يقول تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم قال ابن الجوزي رحمه الله فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله فإن ذل فليرفع الزلل بتوبة واستدراك وليغض طرفه فقد قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون وكان خلق كثير من الأشياء يتأسفون في حالة الكبر على تفييء موسم الشباب ويبكون على التفريط فيه فليطل القيام من من سيقعد وليكسر الصيام من من سيعجز والناس ثلاثة عباد الله من استكثر عمره بالخير ودام عليه فذلك من الفاعلين ومن خلط وقصر فذاك من الخاسرين ومن صعب التفريط والمعاصي فذاك من الحالكين فلينظر الشاب في أي مقام هو فليس لمقامه مثل ومن ذل من الشباب فلينظر أين ذلته وهل بقى إلا حفرتها الدائمة التي كلما خطر ذكرها للقلب تعلم فثار ذكرها للقلب أقرح وكان بعض الصلب رحمه الله يقولون وددت لو أن يدي قطعت وأوفي لي عن ذنوب الشباب ثم أنشد ابن الجوزي رحمه الله هذه الأبيات أما الشباب فظلمة للمهتد وبه ضلال الجاهل المتمرد فاقمعه بالصبر الجميل ودم على الصوم الطويل فإنه كالمبرد واقفض لسانك عن فضول كلامه وهفظه حفظ الجوهر المتبدد واغض جوفك عن حرام واقنع بحلال ما حصلت تهمد في غد ودع السبا فالله يحمد صابرا يا نفس هذا صوم فتزودي أيها الشباب عش ما شئت فإنك ميت عجب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به كما تدين فدان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وتقبل اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين اللهم في شباب المسلمين اللهم اللهم في شباب المسلمين اللهم هدي اللهم في شباب المسلمين وفتياتهم اللهم وفق المسلمين لما فيه خير الدنيا والآخرة لما فيه الصلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وطهر قلوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انزل الامن على نيجيريا خاصه اللهم انزل الامن على ولايه غومبي خاصه وعلى نيجيريا عامه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan hatsari da suke fuskantar matasa a lokacin wannan siyasa akwai hatsarurruka iri daban-daban waɗanda suke fuskantar matasa kafin mu fassara hudubar duk da muna ganin garin a da hadiri akwai magana da ake ta yi ta ba da gudumawar jini don marasa lafiya ga waɗanda suke da halin su ba da gudumawa yana da kyawu wato a taimaka kuma dama abinda kuka haƙo duk da dai ba hudu ba za mu yi a kansa ba abinda kuka haƙo suka gani za ka iya ba da tabarro na jini domin shi ba gaba ba ne abinda malamai suka samu sabani a kan zama shi ne a cire gabar jikinka a samu wani wannan shi ne malamai suke da sabani kuma ba fiƙihul azar za mu karanta ba don ba ba sabani saboda ka taimakon jini za a iya ba da shi wannan babu wata matsala tsakanin musulmai sai dai kawai ba su ba da halittu a sai da jini ba kuma wannan kuma shi ne matsala da za a fuskanta ba su yadda a sayar da jini ba amma sun yadda za a ba da gudumawarsa wannan shi ne abin da ya kamata amma kai marar lafiya watakila a matsa maka asibiti sai kasiya. in kasiya sun ce kasiya dan don ceton ran wani ne suna ganin larura ta halatta masa amma mai shi ya zo ya tatse ya cika kwalba ya sayar wannan bai halatta ba sai dai ba da kyauta wannan ba matsala ce wacce ya kamata lokaci take bukata amma saboda sun yi magana cewa a yi magana shi yasa muka yi magana mutum zai iya zuwa ya ba da gudunwa amma ba ya sayar ba wannan ita ce ka'ida wannan kuma ana bukata to sai wani lokaci ma samu tayan da za mu yi karatu a kansu yana bukatar babi mai tsawon gaske yana son lokaci na biyu shi ne mun sha magana akan wannan maganar hatsarin bypass din nan ko wannan hanya wannan matsala ce babba gwamnatoci da yawa mun kiraye su amma ba su amsa ba mun yi kira mun yi kira da yawa akan wannan saboda ana asarar rayuka rai tsaye ba duka ya ji wannan dukiyar da ake kallo ake samu a wannan kuma abin da zai baka takaici shi jinin mutane ya zuba sun mutu amma abin da zai baka takaici wai sai ga matan aure daga cikin gida suna fitowa da wai suna taron mai ni ban san wace irin al'umma ce da ba ta da tausayi ba mu da kan gado ne ana neman ceton rai su kuma suna neman ya za a yi su tsiyaya wanda inda wuta zai tashi su ma mutuwa gasu su yi ma da san banza a cikin wannan al'umma Allah sauri kira ga masallaci a cike misali da za ka zo da goro mutum ya shekara arba'in yana cin goro amma sai ya taso daga can wai sai an bashi shekara arba'in kana cin goro amma dan an zo za a raba a wajen tsaurin aure sai ga ana faman wawa saboda tsabar haɗa mamana ina za mu je ne me za mu yi da dukiyar nan sai za a yi da wannan duniyar ka ga wani yana ba su samu ba sai ya taso yana kokarin wawar goro shekara arba'in kuma yana cin goro Haba, la so. na uku shine maganar katin zabe jama'a kamar yadda na sha gaya muku cewa ba mu da bani fa sai Allah amma zai iya yiwa mu Allah ya fitar da bani dan ba dole bane duk tsarin tsaron da aka yi dinnan shi Allah ya fitar da shi Allah zai ga dama zai rusa shi kuma zai kawo hanya saboda haka kayan ka ajiye ya zama maka wukar gidi ko ai da yawa malamai suna da karatu ba ya ba su da shi ba amma sun shiga jami'a don kawai certificate din ya zama karfin jirgin an taba su fito da shi amma wani malamin da yake zuwa gaban wani dokta mai zauna ya fi karfin wannan dokta ya fi karfin farfesa ma amma saboda larura ce kawai wukar jirgin ne ka rike don wata rana in ta zo sai ce ka fito da ita to ba ka da katin ba ka yanka ba ka rike shi ba cewa aka yi dole don kayan ka kayan zaɓen ba tukunan. amma dai ka yanka ya zaman to cewa kana da shi wukar girgin don ba mamaki wani na kusa da kai wanda ka san alherin kuma Allah ya yi masa ko zai iya yiwa tunda mu addu'ar mu shine yanzu ba mu da gwani dai Allah shine gwani kowa ya miƙa ma Allah ya ce Allah ya kawo wanda zai fitar da ƙasar kuma wannan canjin duka Allah zai iya yi ba ko kuna tsammanin ba zai yi ba shi ba Allah ba hukumar zaɓe ba ne dare ɗaya wallahi zai canza ko ba shi ba ne saboda haka ka je yanka ka ajiye zame maka wukar jini na hudu shi ne ku yakuri don garin akwai hadari shaye-shaye akwai ranar shaye-shaye wadda sun aika mun takarda to ni na yi tsammanin ma yau ne sun a ai hudu ba a kan shaye-shaye na gama shiri sai na kira sai suka ce ba wannan sacin ba saboda haka dai ko ba komai shaye-shayen nan su ne babbar illa domin babu wani babu wata al'umma da za ta ci gaba da shaye-shaye to duk da haka ne sai muka samarazin din wasu abubuwa domin yawanci matasa ne ai masu shaye-shaye shi yasa sai muka ba da sunan kudubar hatsarin da matasa ke fuskanta matasa suna da hatsarurruka a gabansu musamman irin matasanmu na nan sun ma arewacin nan matashi ya shekara ashirin da wani abu amma bai da addini bai da ilimi bai da sana'ar komai kaga ai tayan bom ne kawai ake jira shi sa an yi ihu zai ga sun fito kawai yanzu sai su kakkari abubuwa kuma su suka fi karfin fisga da wuri kuma su ne suka fi gajeren tunani kuma su suka fi sauran karkata yanzu za su karkata akan abu shi yasa da 'yan siyasa za su ji tausayin al'umma irin yadda matasan nan suke bin su da su tsaya su hana su shan kwaya kuma su tsaya su nema musu aiki kuma su tsaya su saba musu sana'a kuma su sa su a karatu da za su yi wannan da sun kyauta Dan matasan ƙasar na idan suka samu abu uku suna tare da shi kowa ba yake addini ya rasa su ilimi suna da shi sana'a suna yi ba wani mai zuwa ya tayar maka da wani hankali to amma duka guda uku nan babu su guda ukun duka babu su kuma mun sha faɗa ba gwamnatoci amma sun yi watsi da al'amar sun yi watsi da al'amar mu kullum in mun yi magana ko dai a ce ɗan ra'ayin riƙau suna da zazzafar ra'ayi wani lokacin musamman ma ni kan cewa ake musifaffe ne ya cika musifa to ba dan daidai na gaya maka ba ko ma me za ka kira ni wani lokacin kuma su ya mana gardawa ne 'yan karatun arabiya amma dai in na faɗi saman bakwai haka take kuma in na faɗa maka kabari haka yake in na bada labarin aljanna kuma haka yake idan na bada labarin wuta haka za ka samu kai da ba garjin ba wani labari za ka bayar ka rantse da Allah ba ka fara a kansa ni da zan iya rantsuwa da Allah akan abin da duk na faɗa wallahi haka yake kuma har saman bakwai kata za ka yi kai kuma me za ka faɗa so na ka ra'ayoyi ne ni kuma na gaskiya ne dole a gaya ma gaskiya wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka matasan nan sai an kula da su godiya ta tabbata ga Allah a bisa girman ni'imarsa da gwaggwaɗan sakamako da kyautatawarsa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah mai taimakon mu kuma mai tsare a waliyansa bayansa na gari sannan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kuma zababben halittarsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zababbe daga cikin ma annabawan Allah ka yi tsira da aminci da albarka da tambamawa a bisa bawanka kuma manzanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da farko da jin tsoron shi Allah ta baraka wa ta'ala da yi masa ɗaya. domin dukkan wanda ya ji tsoron Allah Allah ta baraka wa ta'ala zai sanya masa mafita kuma Allah zai san zai wato zai azurta shi ta inda baya tsammani wanda duk dogara da Allah to Allah din ya isan masa Allah yana cewa matuƙa cikin al'amuransa ya ko musulmai hakika rayuwa rayuwar mutum ita ce dan wani lokaci da yake gamawa a cikin wannan duniya zai karewa daga ranar haifuwar shi zuwa da ranar da zai mutu wannan dan wani lokaci ne da yake karewa waɗannan al'amura na rayuwa Allah ya karkasa su zuwa ga matakai iri daban-daban waɗanda matakan sun saba ma juna bisa juna daga cikinsu akwai wanda yake kasancewa ɗan adam ɗin ya kasance mai ƙarfi daga ciki kuma akwai wanda yake kasancewa mai rauni daga cikin matakan rayuwa akwai lokacin da ɗan adam ke kasancewa tsakanin rauni da ƙarfi kamar yadda Allah ta baraka wata ala ya faɗi ya ce Allah wanda ya halitta ku ya halitta ku daga rauni da wani ruwa mai rauni sannan kuma dan adam ya fito duniya baya iya kallo baya iya daga hannunsa baya iya tafiya saboda rauni sannan bayan wannan raunin sai na bashi karfi ya zamanto matashi wanda zai iya gudu ya shiga ko ina zai iya daukan duk abin da zai dauka bayan wannan karfi kuma sai na sake dawo da shi mai rauni tsoho mai furfura Allah yake haka nake ganin dama ta in halatta abin da naga dama domin ni ne masani kuma mai iko ba wanda ya ce ana ni inji Allah babu shakka malamai sun raba rayuwar dan adam matashi wato gida kamar guda biyar matakin farko shine marhalar yarinta da zai yi wasan ƙasa zai fada cikin ruwa zai yi dukkan abin da bai kamata da shi ba wannan ku yana faruwa ne daga lokacin haihuwa zuwa lokacin da zai balaga mataki na biyu shine daga balagarsa ita ce marhala ta samartaka wanda ita kuma tana farawa ne daga balaga zuwa shekara arba'in. mataki na uku shine daga shekara arba'in zai shiga mataka ta kwarijantaka wanda ba za a ce mishi tsoho ba ko ba za a ce mashi yaro ba wannan rayuwa tana farawa ne daga shekara arba'in ko ƙasa da shekara arba'in zuwa cikar shekara hamsin. sai eh, marhala ta hudu ita ce marhalar da za ta fara daga nan ita ce marhala ta tsufa wato matakin tsufa tana farawa ne daga shekara hamsin zuwa cikar shekara saba'in to sai mataki na ƙarshe shi da na biyar wanda daga matakin tsufa shi kenan zai fara zuwa saba'in kuma zuwa ƙarshen rayuwa wanda daga nan ne za a raka shi zuwa lahira ko da ma ya kai wannan lokacin kenan babu shakku a cikin wannan matakai guda biyar da muka ambata kowace lahaza ko kuma kowace ƙittawar idanu da suke wucewa ko kowane irin sakan da yake wucewa a wannan lokacin musulunci yana kula da wannan lokacin wani lokaci da mai tsada ko dai ka shuka ma kanka alheri a duniya da lahira ko kuma ka shuka ma kanka alheri ya tsaya a duniya kadai bai je lahira ba ko kuma ka shuka ma kanka sharri a duniya har zuwa lahira waɗannan matakai guda biyar haka ɗan adam yake shanye su kuma ba sa dawowa kuma ba sa canzuwa idan suka riga suka wuce ba za su canzu ba sun wuce kenan sannan kuma ba dama a je a yi riba a dawo da su ba za su dawo ba sun wuce kenan shi yasa wani mai magana yake cewa ina tuna lokutan yarin takata da nake wasan kasa sun wuce har abada har abada yace ba za su dawo zuwa gare ni ba don haka babu wani wanda zai dawo yaro a cikin mu nan gaba ya riga ya wuce in ka ci riba ka ci riba ba za su canzu ba kuma ba za su dawo ba wani mai magana yana cewa bugawar zuciyarka kowace bugawa ɗaya da take tana gaya maka ne cewa fa rayuwa tana wuce maka ne domin kowane bugawar zuciya da ta buga to ba zai dawo ba ya tafi kenan daga cikin aikin da Allah ya sa ta to ta gama guda ɗaya idan ta na biyu sun tafi kenan ba za su dawo ba ya kai matashi bai na da a cikin wannan rayuwa ka na dubin 'yan siyasa kawai kana ihu ka ta na biyayyar shaye-shaye ka ta na rashin addini ka ta na rashin ilimi ina ne makomarka kuma yaya ƙarshen ka zai zama ya kamata cikin waɗannan matakai guda biyar da muka ambata ka zamanto mai ilimi ka zamanto mai addini ka zamanto mai sana'a ka daga karan kanka da kanka tun kafin ka daga ambatan kanka da darajar ka tun kafin lokaci ya kure maka babu shakka daga ambatan dan adam da kansa yake nema ma kansa baka kwanciya kana bacci baka kwanciya baka aikin komai baka kwanciya baka addini baka kwanciya baka ilimi ba ka yi kazar-kazar ba ka yi tsammanin sunanka zai ɗaukaka ko za ka ci nasara a wannan duniya ya kai matashi bin 'yan siyasa da jikin motoci da shaye-shayen solution da kayan shaye-shaye wannan duka ba zai fitar da kai ba dole ne ka sani mafi hatsari da kake ciki shine matakan wannan rayuwa a yanzu da kake ciki a yanzu ya kamata ka gina ma kanka rayuwa kana mataki na ɗaya ko mataki na biyu amma idan har ka kai mataki na biyar ko mataki na hudu baka tana dama kanka ba to babu shakka ka wuce hamsin babu mai ɗaukan koyon sana'a da wuya kuma wani ya koya maka da wuya kuma a lokacin ka tuba daga zunuban da ka saba yi kana san shekara goma sha takwas yanzu a ce ka daina su da haka daga nan rayuwarka ta susuce kuma ka lalace ka zamanto duniya babu ita sannan kuma lahirar babu ita wannan marhala ta shabantaka ta sabartaka lalle ne kai kokari kai amfani da ita shugaban masu wa'azi shine shaykhul faqih wanda ake kiran sa ibnul jawzi Allah ya masa rahama yana cewa wannan matakala da kake kai kai matashi a wannan lokaci ita ce matakala mafi girma mafi karfi a wannan lokacin ne ya kamata ka yaƙi ranka ka yaƙi son zuciyarka ka daina shaye-shaye ka kama ilmi ka kama addini ka nemi sana'a a wannan lokaci kada ka bari shedan ya rinjaye ka domin kana ashirin idan shedan ya rinjaye ka ka cika ashirin baka tuba ba ka haura ka kai hamsin zai yi wahala kuma dawowar ka cikin aiki nagartacce dole ne ka kiyaye wannan lokaci domin a wannan lokacin ne ake iya samun yardar ubangiji ya kai matashi kuma a jinkirin da za ka yi ne a wannan lokacin hasara dawwaman ma za ta iya dawwamuwa maka ita ce za ka yi asarar duniya kuma za ka yi asarar lahira ka fa sani ba za ka iya gyara kurakuranka ba sai ka yi haƙuri a lokacin da ka yi haƙuri ne allah sai ya maka kirari cikin masu haƙuri kamar yadda Allah ya yi kirari a kan ɗaya daga cikin masu haƙurin garke, wanda kuma saurayi ne kuma annabi shi na annabi Yusuf mai gaskiya a lokacin da ya saba son zuciyarsa ya kasance al'amarinsa ya zamanto babba a lokacin da wata mata ta nemi ya amfani da ita yana matashi kyakkyawa ya yi haƙuri ya kasa yi wannan aiki ya dubi girman ubangiji ƙur'ani ya sauka yake karanta labarinsa har yau har gobe har jibi har baya saboda haƙurin da ya yi da ya yi kasar taɓa misali ya yi garaje minti goma na wancan lokacin ya ɓata su a rayuwarsa da ya yi da damar da har abada ba za a iya mantawa da ita ba saboda haka ka sani ya kai matashi dole sai ka yi haƙuri da ayyukan sha'awa da ayyukan son zuciya sai ka danna zuciyarka ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri ka yi ilimi ka yi haƙuri ka yi sana'a da wannan ne za ka daga matsayinka a wannan duniyar kuma da wannan ne za ka daga matsayinka a gobe lahira babu shakka idan ka samu kuskure ka saba ma son wato ka samu kuskure ka saba ma Allah ka saba manzon Allah kuma ka bi son zuciyarka to za ka halakar da kai da za ka yi kuskure ka yi mawafaka ka samu dacewa ka saba ma son zuciyarka ka koma ga waɗancan abubuwa da muka ambata na ilimi da addini da sana'a da kuma hali na gartattu da za ka ga yadda za ka kasance a cikin al'umma da kuma za ka ga irin ɗaukakar da Allah zai yi maka tabaraka wata ala. ya ku bayan Allah yayin da matakin samartaka yake da mataki na iyaka a wajen hatsari yake da hatsarin gaske sai kuma gashi girman lada da ya zo na waɗanda suka kiyaye wannan lokaci ɗin da kuma samun lada mai girma ga waɗanda duk suka yi haƙuri kuma suka yi Allah ɗa'a idan muka tsaya za mu kalli cewa Allah ta baraka wata ala ya yi umarni cewa a tsaya a bisa dokokinsa kada a keta masa a kuma tuba idan an yi aikin zunubi a koma gare shi ya zo cikin hadisin manzon Allah wanda yake nuna mana cewa duk saurayin da ya yi ƙoƙari ya saba son zuciyarsa ya yi haƙuri a kan bin Allah ya yi abin da ya kamata ya yi wanzan Allah ya ce Allah zai masa inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwan wannan al'arshi wannan shi ne saurayi da yana rayu cikin bin Allah baraka wa ta'ala domin kuwa dukkan abubuwan da suke jan ɗan adam ya zama mai sabon Allah da san sha'awa da san girma da ɗaukaka suna tabbatuwa ne a cikin zuciyar matashi amma a lokacin da ya saba ma waɗannan abubuwa ya koma zuwa ga Allah to babu shakka sakamakon sakamakon zai zama to bai girma sakamakon zai zama to abun daukaka kuma Allah zai inuwantar da shi a ranar da babu wata inuwa sai rana sai inuwar al'arshi ya kuma ta za ku sani ku ne abun dogaron wannan al'umma kuma ku ne burin wannan al'umma kuma ku ne mafutun wannan al'umma kuma ku ne sababin karfin wannan al'umma babu wata al'umma daga cikin al'ummomi da suka gabata waɗanda gininta da ɗaukaka ta ya kasance bai dogara da matasa ba babu shakka daular da ta gabata da ci gabanta da bunƙasarta dukkan da ta tsaya ne akan digadigan su matasa wannan ɓangare yana da muhimmanci kwarai gwamnati ta shiga malamai su shiga iyaye su shiga domin dawo da matasa akan abin da ya kamata domin samun ci gaban wannan ƙasa da kuma ɗaukakarta Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyana cewa sai kun yi sannan zan yi in kun canza zan canza saboda haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to suna da aljanna madaukakiya wanda korama take gudana a karkashin ta waɗanda suka kafirta burin su jin daɗi su ci kamar yadda dabbobi suke ci Allah ya ce huta ita ce su wane ne maza wane ne mazabarka ya kai matashi samun aljanna madaukakiya ko kuma ci da sha'awar duniya ka zama kamar dabba wuta ta zaman to makomarka menene mazafarka kowane bawa ya kallo ko kuma kowane matashi ya duba ya gani cikin menene zai koma da abin da zai ɗaukaka darajarsa babu shakka idan ka kuskure a baya yi ƙoƙari ka gyara domin dukkan wanda ya kuskure ya gyara to zai riski daraja da karɓar duba a gure shi Allah tabaraka wa ta'ala rufe idanuwanka da dukkan sha'awarka daga dukkan abin da zai halakar da kai da kuma dukkan abin da ba zai taimake ka ba domin ƙur'ani ya ce a gaya wa masu imani su rufe idanuwansu su kiyaye farjojinsu wannan shi da ya fi tsarki a gare su Allah Ta baraka wata ala bai ba su labari ne da abubuwan suke da suke aikatawa ya kasance da yawa daga cikin tsofaffi waɗanda suke kuka da halayen 'ya'yansu ko kuma suke kuka da irin halin da suka shiga a wannan rayuwa babu shakka suna kuka sun tozarta rayuwarsu ta matasa ba su karatu ba sun togarta rayuwarsu ba su nemi kuɗi ba sun togarta rayuwarsu ba su yi wani aiki ba a yanzu za ka samu tsofaffi da yawa da suke kuka wannan ya kamata ya zamanci maka faɗakarwa kai matashi kada ka dawo irin wancan tsoho da ya shekara saba'in bai da ilimi bai da sana'a bai da abin da zai ciyar da iyalansa kuma ya zamanto tafaffe ko alwala da sallah bai iya ba kada ka zamanto cikin irin waɗannan babu shakka idan ka zamanto haka za ka yi kuka irin yadda shi yake kuka a yanzu ibn al-qayyim yana cewa mutum dai mutane dai nau'i uku ne ko dai wanda rayuwarsa ta tsawoye ya yawaita aikin alheri wannan babu shakka alheri ya dawwama gare shi kuma zai to cikin masu rabauta ko kuma dai wanda ya cuɗanya munanan ayyuka ya yawan tasu kuma ya mu kyakkyawan aiki wannan ko ya shige cikin masu asara ko kuma wanda ya zamanto ma gaba ɗaya shi ba shi da aikin baya aikatawa sai sako ya sa a gaba wannan ko ya kasance cikin halakakku kai matashi duba kanka cikin wani bangare za ka sa kanka yanzu cikin na farko ko cikin na biyu tababbe mai asara ko kuma cikin na uku wanda ya zamanto halakacce wanda ya bar duniya bai da tarihin komai ba kuma abin da ya dasa sannan ya tafi da ayyukan zunubansa ya zamanto halakacce a gaban shi Allah babu shakka kai tunani ya kai matashi ya kuma tasa duk wanda ya kuskure a rayuwa to ya sake dubawa shin a yanzu da kake shaye-shaye kana jin daɗi shin idan an sha daɗi ake ji shin me kake samu a cikin abubuwan da kake aikatawa shin ma babu wani abin da ya rage maka faface bakin ciki da takaici da kuma nadama wanda za ta same ka a nan gaba babu shakka zuciyarka ta mutu kuma za ta yi raɗaɗin zogin karɓar azaba a gobe kiyama magabata sun kasance suna cewa na yi buri ɗaya daga cikin matasa ke cewa ina burin da za a yanke hannaye na kakaf a yanke kafafuwa na sannan aimun mun a akan zunuban da na aikata ina matashi wallahi da zan rera jin daɗi kuma ne buɗa saboda jin daɗi domin Allah ya karɓi tubata kai matashi da kake shaye-shaye kai matashi da kake sace-sace kai matashi da kake fare kai matashi da baka da ilimi kai matashi da baka da sana'a kai matashi da baka da addini kai matashi da baka da makoma a yanzu kana bin wani cikin bakar mota kana cewa sai an yi ai an yi tunda dai baka da ilimi tunda dai baka da addini tunda dai baka da sana'a ai an yi me kake jiran kuma ayi ya kamata ka koma cikin hankalinka ka yi tunani domin babu shakka rayuwa tana tafiya kuma babu shakka da kai take tafiya kuma idan ba kai bane yau to kai ne gobe shi yasa wani mai magana yake cewa ya kai matashi ko ya ku matasa ka rayu duk inda kake so in iskanci za ka yi kai kai ba za ka cuci kowa ba kanka za ka cuta yana cewa domin za ka mutu ka rayu da yadda ka ga dama za ka mutu ka so abin da duk kake son so za ka rabu da shi nan gaba kaɗan ka yi aikin duk abin da ka ga dama ka aikata domin za a sakan ka maka da shi yadda kake haka za a maka yadda ka yi haka kuma za a maka ku yi manzo Allah salati sallallahu alaihi sallam Allah ka yi tsira a wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ka yi albarka ga wannan manzo kamar yadda ka yi ga annabi Ibrahim da alayensa domin babu shakka Allah kai ne abin wato jinjina kuma kai ne abin yabo Allah muna roƙonka ka gafarta wa musulmai maza muminai da kuma muminai mata musulmai ka gafarta ma dukkan musulmai maza da mata rayayyu da matattu ya Allah kai mai ji ne kuma makusanci kuma mai amsa addu'ar masu addu'a ne Allah ka buwayar da wannan musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da waɗanda suke kafirai ka halakar da waɗanda suke makiyar ka makiyar addini ka sanya wannan gari da wannan ƙasa su zamanto abintacciya ka zamanto wadatacciya da sauran dukkan ƙasashe da garuruwan musulmai gaba ɗaya Allah ka karbi shahidanmu da suka mutu mazansu da matansu gaba su gaba ɗaya ya Allah kai mana gafara Allah ka gafarta wa mu'minai Allah ka gafarta wa mu'minai mata Allah ka gafarta wa musulmai maza Allah ka gafarta wa musulmai mata rayayyu da matattu Allah muna roƙo ka ba mu zukatan mu tsoronka Allah ka cusa mu rayukan mu tsoronka Allah ka cusa mu zukatan mu tsoronka Allah ka tsarkake ta daga dukkan shirka ko bid'a ko kafirci ko ko munafurci domin kai ne mafificin mai tsarkake zukata kai ne tun zukatan mu ya Allah kuma kai ne ubangijinta ya Allah ka karbi mu ya Allah ka wanke mana zunubanmu ya Allah ka amsa addu'armu ya Allah ka tabbatar da hujjojinmu ya Allah ka tabbatar da harsunan harsunanmu akan gaskiya ya Allah ka tsarkake zukatanmu daga munafurci ya Allah ka suturta mu ya Allah ka amintar da mu daga tsoron da muke ciki ya Allah ka wanke mu da ruwan rahama da kankara da sanyi na rahamarka ya Allah ya Allah ka so imani a gare mu ya Allah ka kawata imani cikin zukatanmu ya Allah ka kiye mana kafirci a cikin zukatanmu da fasikanci da aikin sabo ya Allah ka sanya mu cikin shiryayyu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu Allah ka yi rahama ga matattun mu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu Allah ka yi rahama ga matattun mu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu Allah ka yi rahama ga matattun mu ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jiha da kuma Najeriya gaba ɗaya. Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jiha da kuma Najeriya gaba ɗaya. Allah muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan wannan jiha da kuma Najeriya gaba ɗaya. Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya, Allah ka ba mu rabo mai kyau a lahira, Allah ka tseratar da mu zabar wuta, Allah ka yi salati wa manzanka sallallahu alaihi wa sallam. عباد الله قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم